a inda wasu 'yan siyasa ke murnar zaɓar su a matsayin gwamnoni da mataimaka a wasu jihohi uku da aka gudanar da zaɓe a ƙarshen mako a jihar ondo kuwa 'yan majalisar dokokin jihar ne suka tsige mataimakin gwamnan jihar da ya sauya jam'iyya daga pdp zuwa apc tun da sanyin safiyar yau ne dai 'yan majalisar dokokin jihar ta ondo su 24 daga cikin 26 na jam'iyyar pdp suka ba da sanarwar tsige mataimakin gwamnan jihar alhaji ali Ola olasunusi daga kan mukaminsa a yau da safe ne dai wani kwamiti mai mutum bakwai da babban alkalin alkalin jihar ya kafa su gudanar da bincike a kan mataimakin gwamnan bisa laifukan da ake zargin ya aikata suka gabatar da rahotonsu a gaban majalisar inda suka ce sun sami mataimakin gwamnan da aikata wasu laifuka guda bakwai kuma nan take majalisar dokokin jihar ta amince inda shugaban majalisar dokokin jihar mrs jumoke a kindele ta zartar da kudirin tsige mataimakin gwamnan sai da kuma wakilan jam'iyyar apc guda biyu da ke majalisar su ke halartar zaman majalisar na yau ita ma jam'iyyar apc ta kakakinta na ƙasa alhaji lai muhammed. ta bayyana hanzarin tsige mataimakin gwamnan da aka yi da cewar ya saba tsari irin na demokradiyya kuma an ɗauke shi ne don kawai ya sauya jam'iyya daga pdp zuwa apc jam'iyyar ta apc ta ce idan ana tsige mataimakin gwamna bisa laifukan sauya jam'iyya shi ma gwamnan ya kamata a tsige shi domin kuwa tare da mataimakin gwamnan suka bar jam'iyyar leba da ta zaɓe su suka koma jam'iyyar pdp to koya 'ya'yan jam'iyyar apc a ƙasar suka ji game da wannan mataki na tsige mataimakin gwamnan na jihar ondo ga dai malam abdu abuja wannan al'amari dai al'amari ne na son kai saboda shi kan shi gwamnan ma aya wani fati yake yana dai fati ne ya dawo koma pdp ganin an mishi yadda yake so kuma shi gwamna bai tafi tare da shi ba sai suka mai fita da kulli saboda haka abu ne na rashin gaskiya domin cross carpeting ba wani sabon abu bane a Najeriya kowa kuma ya sani kuma kowa ya san halin da ake amma yanzu shi kule da shi gwamna yayi shine bai san cewa wannan ba zamani ne na PDP ba lokaci na PDP ya wuce ko da ma sun tsige shi ba za su samu biyan bukatun su ba insha Allah saboda haka ku kuna ba ku yadda ma kila da tsigiyar nan ba kenan amince ba da wannan tsigiya saboda an yi shi ne na rashin gaskiya kuma an Allah ya da Allah zai mai da shi kan kujeran shi da dan ubangiji domin za a bi abin ta fannin shari'a ko kuma ta wani sasantawa wani mata kuma su da kansu za su ba da kai. Yanzu aka dai shi ma gwamnan jihar Ekiti Ayo Fayoshe na fuskantar tsigewa daga kan mukaminsa bisa zargin da 'yan majalisar dokokin jihar na jam'iyyar APC ke yi masa. gwamnan na ikiti wanda ya yi kaurin suna wajen sukan shugaban kasa mai jiran gado a lokacin yakin neman zaɓe tuni ya buƙaci zaman lafiya da kuma baiwa 'yan majalisar goyon baya sabanin kalamansa kafin zaɓe masu lura da harkokin siyasar kudu maso yammacin najeriya dai na ganin da ƙyar jam'iyyar adawa za ta jure adawa ƙarƙashin jam'iyyar apc mai jihohi hudu daga cikin shida da kuma gwamnatin tarayya a jamhuriyar da za ta fara aiki baban ya jibrin murya amurka daga Legas a Najeriya. yan siyasa ne yan alkawali da kwancewa sai ku ja sannu haraka ta harafan tsoro yanzu ba kan jobel shi ka mulkinmu a kwana a tashi zai sauka ya zama ba shi ka mulkin ba